ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تدعي ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة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 rabbi shrah li wa yassir amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda yan uwa suke kallon mu a wannan lokaci sanarwa ta gabata cewa insha Allahu kamar yadda kuke gani na gani ga malam Anas Muhammad Idris wanda insha Allahu za mu yi tattaunawa ta ilimi a kan abin da ya shafi wasu abubuwa da za mu taɓa su guda biyu akan ɗariƙa tijjaniya kamar yadda 'yan uwa suke biye da mu za ku ga cewa galibi abubuwan da 'yan ɗariƙar tijjaniya galibi suke musashe idan an faɗi kaza su idan an faɗi kaza su ce babu to yanzu al'amarin fa ya kai tun a dacen akwai bidiyoyi waɗanda suke da sauti da hoto wanda za ka gansa abin da aka faɗa a littafin sai ka gan shi gashi kwabo da kwabo to waɗannan abubuwan suna nan da yawa to insha Allah wa irin wannan halakat ɗin za mu dinga zuwa muku da guda ɗaya biyu uku haka muna haskawa kuma muna buɗe littafi muna muƙarana da abin da yake cikin littafi kuma galibi waɗanda suke faɗan irin waɗannan abubuwan za ka samu wasu muƙaddamai ne wasu manyan shehunai ne wanda tun da da can su ne suka karɓi wannan ɗariƙar tun tana madararta a wajen waɗanda suka zo da ita to amma sai ka ga abin da zai baka mamaki wasu kuma idan an zo an faɗo a littafi sai su ce wannan abin da aka faɗa a littafi ba haka yake ba sai su kokari su juya shi da jahilci ko da wani tawili wanda yake ba'id amma kuma idan aka ɗauko fassarar da shehunan suka yi sai ka sha mamaki sai ka ga abin da shehunan suka faɗa shi ne dai a littafi to abin da ni nake so za mu tattauna a nan akwai abubuwa kamar guda biyu zuwa uku in lokaci ya bamu ba za mu ɗau lokaci ba insha Allahu yan uwa da suke biye da mu za mu fara da wani abu wanda yake mai matukar muhimmanci kafin na bawa malam anas abin da nake so malam anas za mu fara wato akwai kasan yanzu lokaci ne na maulidin shehu tijjani to maulidin shehu tijjani suna daukansa da muhimmanci matuka sabida akwai abin da ake faɗa a cikin littattafansu cewa tattaunawa ma akan sha'anin shehu tijjani akan cewa yana da wata falala yana da wani tagomashi wanda har ya fi duk wani abu da za ka tattauna a kansa na zikiri Allah eh na zikiri na ambatan Allah ko wuridi mm. ya fi wannan to shine abin da nake so ina ganin za mu fara amma kafin mu kai ga farawa mm.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 akan cewa makasudin wannan zama zama ne domin ci gaba da faɗakar da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dama shine aikin safara na dare bayyana wa al'umma cewa wannan tafarki da aka rika wanda ba manzan Allah ne ya zo da shi ba bata ne malam da in an faɗa mutane ba sa yadda za a ce ga shehu ya ce sai a ce bai faɗa ba sai aka zo za a haska littafi to ya zama na ma yanzu an wuce gabar haska littafi kadai za a haska littafi sannan a ɗauko muryar ɗaya daga cikin manya-manyan shehinai a karama kallau sai ka ji shi yana kora bayani tare da fassara akan yadda ake faɗa to abin mamaki wanda da yawa daga cikin masu hankali sun hankalta lokacin da muka ce shehu ya ce kaza kuma ya saba wa shari'ar Allah eh. sai ka ga 'yan ɗariƙar tijjaniya waɗanda da bu san yadda abin yake ba sai su ce wallahi shehu bai faɗi wannan magana ba itirafi daga gurinsu cewa wannan abin bata ne eh. wannan abin shirka ne wannan abin saba wa Allah ne to shehu bai faɗi wannan kafircin ba eh. shehu bai faɗi wannan wuce gona da iyaka a shari'ar ba to kuma cikin ikon Allah sai ka ga babban shehin malami muƙaddami a ɗariƙa eh. ya zo ya bi abin ya fassara shi yadda aka faɗa to kaga a nan gurin da yawa mutane sun hankalta suka ce lala dama haka abin nan haka yake to wallahi mu mun daina wannan tafiyar a satin na akwai wani bawan Allah mun yi posting dinsa shi ma ya fito ya ce wallahi tallahi ya bar wannan tafiya eh, kuma duk irin waɗannan abubuwan su ne sila su ne sanadi wanda a yanzu nan malam abin da yake faruwa ka lura da kyau eh. randa duk aka ce ga wani daga cikin malamai ya yi kalubale wa 'yan ɗariƙa ga wata magana shehu ya faɗa ga wata magana a jawahirul ma'ani ba su iya yadda su iya ɗauko wannan magana ta jawahir ma'anin ita su hallale ta sai su ɗauko karatun malamin nan ina ne ya yi ɓatan wasali <laughs> ah, eh yanzu sai a eh, sai a kwace hankali sai a mai da kai duba ga wasali yanzu wancan bayanin da aka yi akan cewa shehu ya ce kowa Allah ne yanzu ya zama amala a ɗauki hankali yanzu ba ta shi ake yi ba to a ƙarƙashin wannan munasabar muna cikin watan safar wanda wata ne da aka haifi shehu tijjani a cikinsa mm. muna ga ana ta tattaunawa a gurare da yawa gurin maulidin shehu tijjanin ana ta yi wanda dama wannan shine gaya da ake son a kai gare ta lokacin da ake kwanzama maulidin manzala sallama to ana son a kai ga yi wa wasu annabu su ma wannan abin mm. to yanzu ana yin na shehu tijjani mm. to a wannan maulidi nasa ana taruwa ana ta ba bada tarihinsa can ana yi can ana yi to abin da muke son al'umma su fahimta cewa wannan ambaton shehu tijjani da kuka ga ana haduwa ana yi shehu tijjani ana ba da tarihinsa a cikin ɗariƙar tijjaniya a karama kallawo a ɗariƙar tijjaniya in zauna in karanta alƙur'ani bai kai na zo na ambaci shehu tijjani falala ba na ambaci shehu tijjani nan zo tare da mutane ina ba su labarin ai shehu tijjani an haife shi a gari kaza ya girma a gari kaza wannan in ba da tarihinsa kawai har labarin nan da ya je ya ɗebi yara suka tafi za su zana wani kaga duk yana cikin labaransa to mu zauna mu dinga tattaunawa akan labaran shehu tijjani ya fi mu zauna mi la ilaha illallah ya fi mu zauna mi istighfari ya fi mu zauna mila la ilaha illallah wannan magana ce da duk mai hankali ya ji ta zai ce kai haba da Allah wannan mai hankali ne zai faɗi wannan magana to don mu tabbatar wa da al'umma cewa wannan magana haka take da kuka ji mun faɗe ta ga littafi tare da malam malam zai buɗo littafi zai buɗe shafi zai karanta gurin za mu saurara mu ji menene abin da yake cikin littattafan ɗarikar a dangane da falalar tattaunawa ko a zauna a ringa ambatan shehu tijjani shin falalaci da shi shin yana da wannan daraja ta fin ambatan Allah za mu ji daga bakin malam cikin littafin jawahirur rasail juz'in sa na ɗaya shafi na 69 sannan za mu buɗe shi daga cikin ah, za mu haska tara a cikin juz'i na ɗaya eh na'am to bismillah wala kafin fara buɗe wannan shine littafin jawahirun rasail juzu'i na ɗaya ne gashi hmm. gashi nan juzu'i na ɗaya yawa to shafi na 69 za mu tafi hasko musu nan sosai kai zume eh maganin shafi na sha uku ne ina tunani hmm. za mu janyo shi za mu zo mu yi shi yawwa yawwa ta kaga wannan shafi ne na 23 shafi na 64 66 to kaga wannan ita ce asalin risala din to wannan ita ce uh, wannan ita fasulun arrisalatu sadisa wal ishiruna min al-wasaya to abinda nake son yan wa'anan eh. gaba ta farko su fara ganewa wasaya ne wasiya ce wasaya ne ba su a gani wasiya ce ina horar ku da kaza wasiya kamar in ne muku wasiya ku yi kaza in ne muku wasiya ku yi kaza to gashi shafi na 60 ka san ita ma'anar wasiya shine umarni mai karfi mai karfi ma'ana wasiya in maka wasici da kaza ga shafi na 69 a juzi na daya mun ga lambar shafin yawa to shikenan bara mu dauko daga nan daga wa alaikum kun san dama mun gaya muku wasiya ce ke to shi ke to ga shi nan ya ce wa alaikun bil auradi tijjaniya ya ce da naka wa alaikum bil auradi tijjaniyati fa ni'matil auradi auradi tarbiyati hiya wa bil auradi tijjaniyati ka sa sai ce fa ni'matil auradi tarbiyati auradi tarbiyati hiya sai ce wa alaikum bil muhadathati fi sha'anil khatim tijani ma'a ahbabikum hiya afdalu min jami'il auradi خصوصا في رمضان في رمضان وعليكم بذكر فيضته التي بها حقق الله الحقائق malam sun fito guraren nan sosai ko to shikenan karatu ya fito to yan uwa mu lura da wani abu nan wajen idan muka lura akwai wasiyoyi guda uku malam mm. na farko aka ce wa alaikum bil aura da tijjaniya mm. na hore ku da riko da wuridai na tijjaniya wuridai in aka ce wuridi kowa ya san me ake nufi da wuridi shine kamar la ilaha illallahu istighfari salatin annabi da dai sauransu to wannan ana ce masa wuridi waɗannan su ne suka haɗu suke zama aurad to sai ce wa alaikum bil auradi tijjaniyati akwai wasunsu ma sai ce na hore ku da ku lazimci wuridan tijjaniya fa ni'matil auradi a tijjaniyati fa ni'mat fa ni'mat eh, auradi tarbiyati hiya mm. madalla da wuridi na tarbiya hiya mm. su waɗannan wuridi na tijjaniya damirin hiya din yana koma zuwa ga auradi tijani wannan ita ce wasiyar farko wasiyar farko kenan to idan muka lura zamu ga ya sa nukuda ma'ana ta kare ta kare mm. sai ce wa alaikum bil muhadathati mm. fi sha'anil khatimi tijani to anan ne inda muka take ma'a ahbabikum mm. fahiya afdalu min jami'il auradi khususan fi ramadan kaga nan wajen malam sai ce al'umma suna bukatar karin bayani a wajen eh suna bukata wato abin da zai ce da ya kaji hmm. wa alaikum kaga bayan wa alaikum din can eh. wasiya ta ɗaya kenan ko hmm. to wasiya ta biyu wa alaikum kuma dai na hore ku bil muhadathati nan gurin kenan eh zama a tattauna al-muhadatha kenan eh muhadatha an aka ce al-muhadatha kamar kamar mufa'ala ne an gane a tafaul kai mufa'alar abu ka faɗa munakasha kamar yanzu nan wajen mun tattau muna tattaunawa ne da kai to amma akan me muke tattaunawa akan wayannan littattafan ne to su kuma idan za su yi tattaunawar kawai su keɓanci shehu tijjani kadai sha'aninsa kawai sai su dinga tattaunawa da shi a kansa shehu tijjani mai kaza ne mai kaza ne mai kyauta ne mai kaza ne an kore shi daga garinsu tilmisan saboda an masa kazafi eh, eh. ko an masa kaza ya ce an yi kaza ko ya buga jabin kuɗi duk waɗannan abubuwan eh. su waɗannan abubuwan da a tattauna su hmm. kan sha'aninsa fi sha'anil khatimi tijani ma a fahiya sai ce fahiya fahiya ɗin ko hmm. fahiya damirin fahiya yana eh, komawa almuhadasa wannan tattaunawar da za a yi eh sai ce fahiya afdalu eh. ita tafi falala min jami'il aurat da yanzu ya ce ko da ya ce afdalu min al aurat ko eh, to sai mu ce min dinnan eh hmm. min aurat tijani sai mu ce min dinnan tabi'idiyya ce banda wasu da hmm. wasu hmm. amma sai ce afdalu min jami'i jami'i dinnan ko Eh. tana daga cikin alfazul umum yo ai ita ce ma jigo jami'i gaba daya ba dauke komai ba al'aurat to in aka ce jami'il aurat mm. malam akwai wuridi mm. yanzu zan iya ce maka ina wuridin karatun alkur'ani kamar ina daukan sauka ta sati wacce ake ce mata falida amu mm. daga fatiha zuwa yunus daga yunus zuwa daha haka take to wannan ana ce maka zan ce ina wurdinta to wannan wurdin ko da aka ce jamil aurat ya shigar da kowane irin wurdi ba a keɓance ba a nan ba. a ce na tijjaniya a su yana gaya wa su cewa tattaunawa fa akan sha'anin shehu tijjani shi ya fi kowane irin wurdi to a karamar kalla aka ce ɗarika kanta da ake koya mutum ashe akwai abin da ibi ɗarika ke akwai shi akwai shi to a nan ga wata gaba me dalili to sai aka ce ma ma ahbabikum me yasa aka ce ban khatimin tijani ta khatimin tijani ma ahbabikum me yasa sai da masoya wato abin da yasa idan kuna saune da masoya hmm. to za a fa za a kawo abubuwa waɗanda suke na yabo ne ba na kushe ga shehu tijani ba kuma an faɗi wanda suka wuce hankali ba a karyata ba kuma babu wanda zai minke zai karyata to tare da kawai ku zauna kuna tattaunawa a kansa to ya fi komai hmm. wato akar maka Allah irin tattaunawa wannan da abin da take wani dadi eh. tattaunawa ce a cikin nutsuwa eh, tare da cewa ga magana kuma ga littafi ga inda take to ba dai mun muka da wannan littafin wato Allah ya saka da alkhairi malam yan uwa masu albarka yan uwa kamar da kuke gani wannan littafin ba da muke bayani jawahir rasail a cikin wannan littafi na jawahir rasail juz'i na daya shafi na 69 malam ya haska mana gashi mun gani da idonmu magana ce littafi ne na Shehu Ibrahim ya rubuta wannan rubutun na Shehu Ibrahim ne yayi wasiya ce guda uku a jere wasiyar farko shine umarni da yin riko da waridan tijjaniya sai ya ce madalla da waridai irinsu ya ce wa alaikun bil auradi te, fa ni'imat auradi tarbiyyati hiya madalla da wuridan tarbiyya irinta na biyu ya ce wa alaikun bil muhadathati sannan ina horarku da tattaunawa hira fi sha'anil khatmi tijani ma ahbabikum ku zauna ku ringa tattaunawa cikin sha'anin cikamakin waliye shine alkhatim anan attijani ma'a ahbabikum amma ba da kowa da kowa ba shi yasa yanzu maulidin da yake gudana za ga duk su ne a gurin duk su ne suke zama suna tattaunawa to me yasa aka ce ana musu wannan wasiya ta biyu su dinga zama suna tattaunawa akan sha'anin shehu tijjani ya ce fahiya afdalu min jami'il aurabi domin ita wannan tattaunawa akan shehu tijjani ita ce mafi zama falala ita ce mafi falala akan kowane wuridi akan dukkanin wuridai sai ce khususan fi ramadan ta ga nan wajen sai ce musamman a ramadan kamar ka ce a kowane lokaci ma ya fi to inda ma ya ta'akkudi ya fi fiɗin ya fi ƙarfi shine ramadan yanzu idan muka lura a <laughs> karatun alkur'ani ma ya fi har karatun alkur'ani ma kamar yadda suka faɗa a wannan nassin wallahi har karatun alkur'ani ya fi yanzu tsaya ka gani hmm. da ya ce khususan fi ramadana hmm. yanzu mu Allah subhanahu wata'ala manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da cewa mu iqra'ul qur'an ko mu karanta alqur'ani ko to iqra'uhu fa inna Allah ya'jurukum ala tilawatihi hmm. fi kulli harfin ashar hasanat hmm. wala aqulu alif lam harfun hmm. walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun nusus sun tabbatar mana da cewa karatun alkur'ani a ramadana yana da wata maziya sama da sauran lokuta ibadar da za ka yi a ramadana tana da wata maziya sama da sauran lokuta to abinda su suke nufi a nan tunda sun ɗauki tattaunawa a kan sha'ani shehu tijjani ibada ne sai suka ce musamman ma a ramadan me yasa suka ce a ramadan ai ba nassi ne ya kawo ba ko to abin da ya sa saboda dukkanin musulmi suna girmama ramadan kuma ko a cikin nusus na alkur'ani za ka ga yadda aka girmama ramadan shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan to kaga ramadan wato kaga ramadan ko wata wata maziya ce ta daban ko ba haka ba mm. maziya ce ta daban to sai su suka ce hususan musamman ma wato tattauna akan sha'ani shehu tijjani a ramadana da ake son yawan yin ibada a ramadana to tattaunawa akan sha'anin tijjani ga 'yan ɗariƙa babu wata ibada a ramadana da tafi tattaunawa akan sha'anin shehu tijjani kawai tambaya shi ne ana iya zuwa kawai a kakalo wa mutane abu a ce ga wani abu ibada ya ma fi da kai ba Allah ya sa ba ba annabi ya sa ba ni shine babban abin da ya fi bani mamaki ita ibada ai tauqifiya ce menene tauqifiya in ka ce tauqifiya shine malamai suka ce al-aslu fil ibadati at-tawaqquf malaman usul malaman usul suka ce al-aslu fil ibadat hmm. at-tawaqquf hatta yarida dalil kuma wannan wannan ka'ida din ko an ɗauko ta ne daga ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun an gane ko to saboda haka wannan shine to ita ibada asalinta idan baka yin komai sai an ce ka yi shine fa malam mai ahlari ma fai faɗa yace wala yahillu lahu eh. an ya yaf'ala fi'lan eh. hatta hatta ya alama hukumallahi fihi to ni a kalmar kalla nan kuma abin yake kara bani mamaki na biyu a mafi yawan lokaci eh. in za a sa wata bid'a wacce zaka ga ana ta kwarfai da ita a ce ai wannan bid'a ce ba za a yi ba wannan bid'a ce a yi mm. zaka ga bid'a ce wacce take tana yanayi da wasu abubuwa na ibada a shari'a eh, kamar sallah kamar azumi kamar mai gana canta alimamu shata shatibi Eh, tudahi shari'iyya eh. to amma misali a nan kawai mu zauna mai hira wani <laughs> me aka kalla misali ah. kawai mu zauna mu tattauna akan wani sai kuma a ce ya fi in zauna in zikiri eh, in haidala in shi shine wannan abun ya kamata na shi wannan wani fa sun faɗa suka ce duk wanda ya ki shi dan wuta ne hmm. duk wanda ya so shi dan aljanna ne hmm. sun faɗi haka to ka gane ka gani eh. in ka ƙi shi wuta in ka so shi arjanna eh. to kaga mutumin da aka ce in ka ƙi shi wuta hmm. in ka so shi arjanna hmm. to kaga sansa ibada ne a yi mana eh, sansa ibada ne sansa hmm. haka kuma ƙinsa kafirci ne ka gane ko to saboda haka to a cikin son nasa na ibada sai suka kawo muhadasa ma akan sha'anin zama ya fi kowace ibada wannan ka faɗa komai ah, to ai ba ni na faɗa ba malam eh. su suka faɗa kuma insha Allah za mu sa za mu sa saboda akwai wanda malam akwai wanda suke inkarin waɗannan magana amma mu karasa so nake mu karasa ɗaya sai ce wa alaikum bi zikri faidatihi na uku kenan na uku kenan wato so nake yan uwa dan Allah mu lura kuma mu yi adalci in mun lura bayan ya faɗi alaikum bil auradi tijaniyati fa ni'mat auradi auradi tarbiyati hiya mm, sai ce wa alaikum bil muhadathati fi sha'anil khatim tijani ma ahbabikum fa hiya afdalu min jami'il auradi khususan fi ramadana na uku yace wa alaikum bi dhikri faidatihi na uku ma'ana kowanne zaman kansa kowa zaman kansa yake sai ce wa alaikum <laughs> wawul adab ce malam taktadil mugayara ba to anan anan idan yan uwa sun fahimci maganar malam da kyau magana farko wa alaikum bil auradi tijaniya fa ni'mat auradu tarbiyati hiya ɗaya kenan na biyu ah, gashi nan da yake magana akan ah, wa alaikum bil muhadathati fi al khatimi tijani ma ababikum biyu wanda tattaunawa ita ce aka ce ta fi dukkanin wuri dai na uku wa alaikum bi zikri faidatihi eh. an batan fairarsa ta uku malam wani in ya zo eh. wai zai yi tawilin saboda wannan wannan jancan eh. in dai za a ɗora shi a ma'aunin shari'a ta manzan Allah ba zai taba tsallakewa ba a ce in aka zauna akan shi aka tattauna akan shehu tijjani ya fi dukkanin wuri dai hmm. wai sai su ce ai abin da shehu yake nufi wai a tattauna akan ɗariƙa tijjaniya alhali kuma ga nan an ce bil aura da tijjaniya kaga an yi tahsilul hasil kenan an maimaita abin da yake in wasu suka ce ai ai zaman shehu tijjani me yake bayan isa gifari da hailala in wannan ne ai gashi a ƙasa shi kuma eh, wa alaikum su ne al'aurat ɗin adafi ce mana eh mughayar gaskiya tana nuna zancen ya sauya ya sauya <laughs> sai ce wa alaikum na'am bi zikiri faidati na'am akwai bambanci tsakanin faidatihi da almuhadasa ya dawo na'am wa alaikum bi zikiri faidatihi na'am sai ce na hore ku da ambatan faidarsa na'am bi zikiri faidatihi an gane ko to kaga ambatan faida din nan tasa mm. allati biha haqqaqa Allahu al-haqa'iqa ar-rabbaniyya to shikenan fi qulubikum wa azaqakum al-ma'arif ma'ad al-ilahi ma'arif ah, yan uwa masu albarka karkashin wannan gaba idan mun fahimci jawaban da malam ya kora mana idan mun fahimci jawaban da malam ya kora mana shine abinda yan dariƙa tijjaniya suke faɗa akan cewa a zauna a tattauna a kan lamarin shehu tijjani ya fi salati ya fi ka zauna kai hailala ya fi ka zauna kai istighfari wanda wannan magana ce da a zahirinta da baɗininta ta saba da shari'ar musulunci to wannan magana kamar da muka ganta ba ra'ayin malam ba ce ba a littafi take a rubuce littafi jawahirun rasail juz'i na ɗaya shafi na 69 gashi a jikin bangomin haska kowa ya gan shi ya karanta idan mun fahimci wannan malam akwai da yawa daga cikin yan ɗariƙa abin mamaki sai su zo wai za su yi wannan abin wata irin fassara sai kaga fassarar da suke sai su gudu daga na biyun sai su ce ai na ɗaya ake nufi <laughs> to yi na tsakiyar menene ne ba ka ji guda ɗaya daga ciki to samu na da Allah waje ka ji wani guda ɗaya eh. abun dariya abun mamaki sha'anin shehu tijjani menene sha'anin shehu tijjani shehu tijjani akan me ya ɗora haɗu to abin da yake nufi to ku zo malam ka ji abin da ya ce wai shehu abin da yake nufi eh. ku zo ku haɗu ku dinga tattauna akan wadadan shehu tijjani eh, to shehu abin da yake nufi shi ne ku zo ku ku haɗu akan auradan sha'anin shehu tijjani zo ku haɗu akan auradan sha'anin shehu tijjani wannan aurad ɗin ba su ne kuma wasi'ya farko ba da Allah wannan ya je makaranta kuwa dan Allah a'a to ina jin ba littafi yake karanta yadda suke wannan hmm. batan mar sai su ba ni wallahi sai suke sai aka je aka sa abin yake sai mu masa adalci ai bai haska littafin ba bai haska littafin ba mu masa adalci amma in ka haska littafin nan malam ko tuwo ne a idan ka ka gane ko tuwo ne a idan ka ka haska littafin nan ba za ka faɗa abin da ya ce malam wasiya farko wace ce ne wa alaikum bil auradi tijaniya wasiya farko tana magana akan aura wasiya ta biyu mm. alaikum bil muhadathati fi sha'anil khatim tijani mm. to ya kuma al muhadatha fi sha'anil khatim tijani za ta zama kuma ita ce eh, al auradi tijaniya kuma me amfanin wasiya ta biyu samu saurare shi sosai samu kowanne fa zaman kansa yake yi to shi yasa idan suka ce za su fito za su kare abin eh. cikin biyu ne daya eh. ko mutum ya jara'a ya cire tsoro ya faɗi gaskiyar abin da baitin ne yake nufi ko magana nan take nufi kawai ka ce hakan kuka ji haka take nufi a zauzauna kan shehu tijjani a tattauna ta fi dukkanin wuridi ta fi salati ta fi istighfar ta fi haidala zauna an ce shehu tijjani kaza shehu tijjani ya tashi daga gari kaza shehu tijjani ya je kaza wannan ya fi salati ya fi istighfar Eh. shine zahirin zance shine zahirin shine zahirin zance hmm. amma idan kace tawilin da zaka ka koma wani gurin to zaka mai da shehu ibrahim kuma bagwari a makareci ne bagware ma shine mafi saukin kalmar da eh, ka ba shine eh, yanzu misali shehu ya ce wasiya farko ku yi wurdi ta biyu ku tattauna kan shehu tijjani sai wani ya ce ai ku tattauna ai ku tattauna akan shehu Tijjani nan ku yi wurdin ake nufi me kenan waranci kenan waranci kenan to ba ba amfanin kawo ta biyu me amfanin ta to ba amfanin kawo ta biyu alhali kowace wasiya ce mai zaman kanta to kuma eh, abin da yake cewa bara mu da <laughs> to da yawan saka suke fassara wa mala to shine abin yake ba ni dariya sosai bara ka ji to shehu abin da yake nufi shine ku zo ku ku haɗu akan auradan sha'anin shehu tijani menene sha'anin shehu tijani shehu tijani akan me ya ɗora yan dariƙa istighfari salatin annabi da la ilaha illallah shine shehu yake cewa ku zo ku zauna ku tattara akan sha'anin da shehu tijjani ya dora ku sai ya ce ma a hababikum tare da masoyanku ku haɗu ku ambaton Allah kenan kaga ku haɗu ku ambaton Allah yake nufi to ba shine na farko ba kuma yanzu malam na fahimta na fahimta na fahimta Allah ya saka ma da ya kamata a ce mutanen wato ka san abin da yasa abin da yasa na fahimci a nan wajen da ita ba irin ta ba ah, ba ta da ake kife mutane a ah, a wallahi ba irin ta da ba ce kuskure a nan ya faɗi ba daidai wallahi ba irin ta da ba ce ba na tsaya ka ji na fahimta eh. ka san inda tunda ka san ai bai jawo na ba a wannan kida da kasa a nan wajen sai ya ce ma a ahababikum to da ya ce ma a ahababikum ni sai na fahimci to ashe ya tsallake waccan auradan sai ya dawo wa alaikum bil muhadathati fi sha'anil khatim tijani eh. ma ahbabikum eh. ka gane ko to abinda mu ce akramaka Allah watakila hankalinka ne ya tafi ba kake karanto ta farko sai ka dawo kuma ka haɗe ta biyu ka san me ya karanta cewa wa alaikum bil auradi tijaniyati ma ahbabikum haka haka haka haka a fassarar da yake na eh to abinda za mu gaya masa shi abinda bai sani ba a nan wajen wasiyar guda uku ce hmm. wa alaikum bil auradi tijjaniyati ɗaya kenan fa ni'mat auradi tarbiyati hiya ɗaya kenan ɗaya kenan kana ji a maka Allah dan Allah in eh. yana jin mu ya saurara ya ji sai ce sai ta biyu eh. wa alaikum bil muhadathati hira hira duk duniya idan aka ce me ake nufi muhadatha daga hadith ne eh. hadith eh, amma ya zama yana ana bayani in aka ce al muhadatha kuma eh. ka fada na fada mai hira da kai shine al musamara musamara kenan to sai yake cewa wa alaikum bil muhadathati sai ce fi sha'anil khatimi khatimi tijani dan hasku wajen kaga wasiya ta bi kenan bil muhadathati fi sha'anil khatimi tijani ma ahbabikum kalman nan da kace ma ahbabikum akramaka Allah a tabi take ba a wajen aurat take ba <laughs> eh ka dura sosai ba a wajen aurat take ba idan wannan ya zama shine wannan nabiyin gwaranci ne eh, nabiyin gwaranci sai ya zama gwaranci kaga da kace ma ahbabikum ga ta ne maka ja hmm. to tana nufin wato ku tattauna akan sha'anin shehu tijjani kamar tarihi ne ma kamar ku dinga tarihinsa kawai tsirarsa kuna tarihinsa kuna yaye kaza yaye kaza to shine aka ce fahiya afdalu min jami'il aurat min jami'il aurat to idan idan kace aurat ake nufi to me ina kuma ka ajiye fahiya afdalu min jami'il aurat wannan aurat din me ake nufi da ita <laughs> ita ce ta wacce. wannan aurat din aka raba lawo ita ce waccan a bisa ah, fassararsa eh. ina waraku da yin zikiri domin ya fi ganin zikiri <laughs> Aba malam afudalu min jami'il aurad aurad eh. malam to wala akwai su da yawa to shine wa alaikum bil aurad afdalu min jami'il aurad nan wa alaikum bil aurad eh. da aka ce ku yi aurad to shi kuma tattaunawa akan sha'ani shehu tijani afdalu min jami'il aurat yafi kowane wurdi saboda haka haka ma'anar take dan Allah yan uwa dan uwa dan Allah ku dinga ajiye wa shehunan ku magana su inda take ku dinga ajiye wa shehunan ku magana su inda take ga yanda suka kawo dariƙan nan idan kuna ganin magana ta yi girma ba laifi ba ne ku fita ku ban musu dariƙan nan ina ganin akwai fa a'a akwai ci gaba a ci gaba ne malam izza sunna ce amma kinta suke eh ka gane malam ka san me kawo izza sunna ne wallahi tallahi malam da hmm. ba a gujewa wannan fassara ai akwai wani shehun su da ya fassara ta yadda take yace hakan ake nufi za mu kunna shi akwai shi Allah ko to masha Allah to saboda haka abin da yasa izza sunna saboda mu yanzu cewa muke kawo dalili qala Allahu qala rasulullah na'am akwai magana da suke kawowa ta sufiyan ibn uyayna eh, da kuma ta sufiyan thauri kamar su daya eh cewa bi dhikri ibadillahi salihin ta tanazzalu rahma eh wai da ambatan bayin Allah na gari rahama ke sauka layin ah. ta dai wannan a ah, ba ba layin ta ɗaya ba ana ma suna da ba ba ba ma'ana su ɗaya wannan ana maganar kawai shi wannan rahama kan sauka eh, ba nasi bane ba nasi bane a ah, shi wannan zikir din da ake nufi wannan bi zikiri eh. tunawa ne tuna su tina su e su mm. don kai koyi da wani abu da suke yi sai eh. ka aikata mm. amma babu wani mutum da aka ce in ka ambace shi kuma ya zamto zikiri e eh, kaga misali kamar yanzu nan wajen <laughs> ai akwai abubuwan da suke yi yanzu zaka ji irin ko 'yan kadiriya ko 'yan tijjaniya mm. sai su ɗau wani abu suna faɗan sunan shehunsu kawai akwai wuridin da akwai wasu irin masu bugun kirjin nan da suna ya ce wuce jani ya ce wuta jani ya to kaga wannan zikiri ne a wajen su mu kuma a wajen mu wannan ƙarya ne ba zikiri bane ba ambatan wani a ce zikiri babu wani mutum da zaka ambace shi a ce zikiri hmm. mu zikiri tauƙifi ne a wajen mu Allah yake ambata da shi eh a tauƙifi ne ma hmm. sai an ce yi zaka yi hmm. ai yanzu misali kamar zikirin da suke yi da ismul mufrad Allah Allah mu har yanzu bai tabbata a wajenmu ba me yasa bai tabbata ba zikiri ne da, da suna wanda yake mufarad ba a same shi daga wajen manzan Allah ya koya wa sahabbansa ba ko manzan Allah ya koya mana azkaru sabahi wal masa duk zikiran da manzan Allah ya koya mana babu wannan to wannan shine saboda haka wannan ba dalilin su bane bara mu dunkule wannan gaba amma samana ka ce kana da eh kafin mu je gare ta a dunkule har wa yau da ni na fi son tun da dama yanzu mun faɗa ba wai wani muke son mu wa rai ba a'a bayani ne da dama yan uwa suna ta fahimta eh, sa to amma muna son abubuwan su dinga ƙara fita fili tarko waye ga a ah, shi haka abin nan yake mm. abin nan gwari gwari ne mm. Shehu Ibrahim ya ambata a Jawahirul Rasail shafi na 69 juz'i na ɗaya ga shafin malam ka haska mana ko mm. ga shafin shafi na 69 mun gan ga maganar nan ya ce ina horar ku da yin wurdin tijjaniya horo na farko kenan horo na biyu ya ce wa alaikum bil muhadathati tattaunawa akan shehu tijjani aka ce wannan tattaunawa akan shehu tijjanin ta fi dukkanin wurdai musamman a watan ramadan shine yawwa shine horo na biyu horo na uku ya ce wa alaikum bi zikiri faidatihi ambatan faira shehu tijjani shi ma wannan ah, wasiya ce daga cikin wasiyoyinsa guda uku eh. mun samu riba guda ɗaya yan ɗarika suna ta gudun wannan ma'anar eh. kuma ita shehu yake nufi to mu wannan yana daga cikin nasarar mu ko ga malam da yawa muna da clips da yawa za mu so za mu yi musu zama na musamman eh. ga shehu abin da ya faɗa ga abin da manyan shehu ne suka faɗa ga abin da yaran su kuma na yanda suke faɗa saɓanin shehu nan a wanda a da mu kadai aka sani da muna zuwa mai challenge. Eh, to yanzu ɗan yaran gidan su ma yanzu challenge din manyan suke eh, to akwai gabar da za a je malam mu huta za mu sai mu basu su je su ƙara su eh, wannan ya ce karya kake ba ka ke nufi ba <laughs> yanzu kaga kamar wannan gabar Na wannan gabar kaga wannan malamin da ya zo yana karyatawa to kaga in ka sa sa eh gashi abun baro baro to yanzu kamar yana karyata shehunsa shehu karya kake ba ga gane magana shehu tijani ba mm. shehu ibrahim ba to shine samu ji waccan na wannan bawan Allah bara ku ji to akwai wanda ma'ana yanzu za a kunna shehin da karanta ta yadda take a haƙiƙa. eh yanda muka fassara ta yanzu kenan yawa bari ku ji shi a'a ai ina a ah, sound din ne ai dan yawa guri da Allah sound din ne ba ta wannan din ta sound din fa ya ya dauki ko bluetooth din wannan ne abin nan Thank you. daga can hmm. bluetooth ɗin ana za ka duba shi hmm. ya mu na babban shi hmm. bluetooth ɗin ne ya katse ina jin to ya kama katsewa ma gaba ɗaya kyan sai ya yi linki ai malam babu yadda za a yi device ɗin za ka kunna oh, a karwa kallawo mm. babu yadda za a yi a ce a wani bawan Allah ambatansa ya zama ya fi salatin manzan Allah ko ambatansa ya fi zikiri ko ambatansa ya fi eh. Ramadan ɗin to mu jona direct na remote din abu ne din zai connect Wai da shi zama direct kawai saboda yanayin lokaci.

sa sun ce wuce ma ahbabikum hmm. ku da masoyanku shehu tijjani ya yi kaza shehu tijjani ya yi kaza kamar yadda ka faɗa mana abdul minjir kaji <laughs> ya ce ku zauna tare da masoya zalla zalla ku dinga ambatan shehu tijjani hmm. sai ku dinga cewa shehu ya yi kaza shehu ya yi kaza shehu ya yi kaza eh, eh. shehu ya yi kaza inda nake aura sai mu ce idan ramadan ta kai ku muridai ku yi kokari ku zamana kuna ba da tarihin maulana shek ahmad tijani amma ku kasance masu ya zalla ne saboda makiyi zai zo ya ji wani magana sai daga hauka ta tashi isa sun ce mu ce ma babi ku ku da masoyanku shehu tijjani ya yi kaza shehu tijjani ya yi kaza sai ya ce fahiya abdul min jami'il aurat hmm. ko kuma min jami'il azkar ambatin shehu tijjani a wurin masoya zalla a lokacin da za a ambace shi wallahi shehu ya ce ya fi ma a a yi zikirin Allah. Ka gani? Zikirin Allah. kaga kenan akwai bambanci malam malam wannan fa babban wannan wannan wane ne ne malam eh, mukaddami ne a gane yake menene sunansa ne eh. imam wane ne suna cewa ko max eh shi ma jikan abdullahi mai kano ne to a ai ba zai kare ga malam abdullahi to yanzu kaga eh. malam bara mu sake jin abin da yake faɗa <laughs> to masha Allah min jami'i aurat shi wuce idan ramadan ta kai yi muridai ku yi kokari ku zamana kuna ba da tarihin maulana sheikh ahmad tijani amma ku kasance masu ya zalla ne hmm. saboda makiyi zai zo in ji wani magana sai ta ga hauka ta tashi a dole hauka ta tashi dole dole a ah, to ai ba shi shi ce ma ahbabi ku da masoyanku shehu tijani ya yi kaza shehu tijani ya yi kaza ke ce ni amfani da yin auraji ko kuma min jami'in adkar ambaton shehu tijjani a wurin masoya zalla a lokacin da za a ambace shi wallahi shehu ya ce ya fi ma a zamana a yi zikirin Allah me yasa saboda shehu tijjani shine mahallu nazirillah kaga to kaga kaga ya faɗi dalili malam dan uwa masu albarka bayan wannan eh. wala wallahi yace dalili shine shehu tijjani shine mahallu nazrillah shine dalilin shine bigiran da Allah yake duba haka suka faɗa kan ka san akan kudubi ma ai haka ne ai kudubi ne dama kudubi ne shi ah, shine fa kudubul aqdabu ana kudubu aqdabul wujudi haqiqatan to to shine Allah ya samu dai. malam wannan yana yi ko to masha Allah Ƴan ah, uwa masu albarka a dunkula a bulbule kamar yadda muka saurara daga bakin ɗaya daga cikin manya-manyan shehinai wanda wannan guda ɗaya ne ah, da akwai ire-irensa wanda suke manya-manyan malamai ne su ma a ɗariƙa tijjaniya kuma wannan shi ne abin da suka faɗa ta fuskar wannan ma'ana ta wannan magana ta shekaru Ibrahim saboda haka magana ce da gaskiyar magana a bisa ma'auni na shari'ar musulunci magana ce ta kuskure kuskure ce babba magana ce babban kuskure ne babban ƙarya ce babban ƙarya ce saboda haka ƴan uwa masu albarka sai a kasance a cikin basira mm. sai mutum ya kasance idansa a buɗe kada a zo a ɗora ka akan wani gwadabi a ce da kai ka zo yau ana maulidin shehu tijjani ka zo a je a saurari maulidin shehu tijjani za a samu wata falala to wannan ita ce falalar wannan ita ce gaba yake da aje a yi hailala gaba yake da aje a istighfari gaba yake da aje a karatun alqur'ani shi ma zai shiga cewa zai jami'il aula ah. to gashi ma malam shi da kansa ya ce ambatan Allah ambatan Allah shi ne mai keɓance da ɗariƙar tijjaniya ba duk da ambatan Allah ba shi ne magana ta fi kusa da wajen tijjaniya wa bihamdihi eh. subhanallahi al'azim ambatan wa ma qultu la ilaha illa Allah wa la ilaha amma ka duba ka duba abin da yake fara shine hmm. afdal tattauna akan shehu tijjani hmm. to akwai wata magana ta shehu Ibrahim a karamar kalla to wacce take tana kama da wannan ya daɗa maimaita ta kuma ba anan yayi ta ba to to malam tsaya ka ji wani abu ka san wani abu guda daya wato kullun abin da nake gaya mutanen nan duk abin da su yan ɗariƙa suka faɗa jagororin ɗariƙa suka faɗa a wani wajen sun fassara abin su da kansu idan ka zo nan ka makale da wani abu to akwai inda kuma in ka je babu makalewa gaskiya ne ka gane mm. buɗe mana wannan magana ta shehu ibrahim na san za ta ba da fa'ida sama da yanda wannan mata bayar kaga nan wajen da wannan ya tayi sai ya tafi magana ta farko yana fassara wuridi da muhadatha wannan littafin kamar yadda kuke gani malam sadiq dan haska mana kai a dan kashe mana sautin nan yana dan raba mana hankali to fata tayyibul anfas ko kaga littafin tufatu a tayyibul anfas hmm. wannan sound yana dan daukan hankali na gaskiya hmm. yawwa gashi ga di wannan na karam kallon hmm. tufata qaibul anfas kun gan shi ko yan hmm. ara ƙara zoomin ɗinsa don yan uwa su gani sosai wannan shine diwani diwani ne ga littafin nan jami'u jawami'u da'awin a karama kallon to a sa na saba'in da shafi na saba'in da hudu. Mm. Wannan fejin shafi ne na hudu kamar yadda kuke gani Yau wa ku ga lambar shafin a ƙasa A shirin 74 ai mun ganta ko a 74 mm. ka karanta wayannan baitukan da Shehu Ibrahim ya amfata wasu wasiyoyi guda uku na cikin jawahirun rasail gaba ɗaya ga su a nan gurin a jere mm. na farko an batan da Shehu Tijjani na biyu umarni da tattaunawa akan lamarin shehu tijjani mm. na uku kuma wa alaikun uh, bil auradi tijjaniya shine wa bilis oh. bil istighfari oh. sallu wa hallilu masha Allah to malam kaga kagan su guda uku ga su bai tukan karanta mana su halin guda uku eh, na farko wa inni ara min faidihi al wa inni ara min faidihi yawma fa'idun nazifin muwasa'i to gashi baiti mala wannan baitin na farko mm. wa inni aramin min faidihi yawma fa'idu eh. ambatan faidarsa faidarsa yini eh, wa yulfa za kalbi nazifin muwasa'i eh. kaga yana ambatan faira wanda gashi a cikin jawahir rasail wa alaikum bi zikri faidatihi eh. wa alaikum bi zikri faidatihi eh. ga ta anan gurin shehu ya ambace ta shine na farko eh. sai na na bi sai ce alaikum bi hubbil khatami bi hubbil khatami was'au li zikri zikrihi wato was'au li zikri alaikum bi hubbil khatami ina hora ku shi ma kuma alaikum din can alhatamin tijjani wasu au ku yi gaggawa zuwa ga me ku yi aiki tukuru shine wasu au game da Allah ke cewa zanu diya li salati min yawmil jumu'ati yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay to shine aka ce na ma was'au li dhikrihi kan an ce fas'au ila dhikrillah inna lillahi haka alqur'ani ya faɗa shi kuma aka ce was'au li dhikrihi hi din yana koma shehu tijani wai malam wai haka suke da Allah ne wai <laughs> ni fa na kasa gano wannan al'amuran fa wallahi malam abun akwai mamaki wanda ake gaggawar ambata ba Allah bane ne to wallahi kana fadowa sai na tuno wace haya kaga au li zikrihi kuma aka ce furada wa wa furada wa masna wasma'u kullu masma'i wasma'u kullu masma'i to kaga wannan shine alaikum bil muhadasa na biyu sai ce alaikum bil istighfar shine wancan na wa alaikum sallu wa hallilu fa zalika sirrul khatimi ghairu mumannai menan ka gansu guda ukun nan wannan wurdan a wannan wasiyoyin guda uku ga suna sai dai ita ta faida ba ka ta da sigar a wasiya din ba hmm. amma dai ya ambace ta ga ta nan wa inni ala min faidihi eh. sai na biyu al muhadatha fi sha'anil khatimi tijani ta alaikum bi hubbil khatimi Mm. ka ganta nan alaikum bi hubbil khatmi alaikum bi hubbil khatmi shine na biyu was'au li dhikrihi furada wa mathna wasma'u kulla masma'i shine na biyu na uku alaikum bil istighfari sallu wa hallidu shine wannan da yake ambata yake cewa wa alaikum bil tijani tijani an fasa bakin an fasa baki an fasa shi nan ma gashi an faɗa in tattaunawa da aka ce eh, wa alaikum bil amma na cikin jawahir rasail ma ya fito da abin fi eh muhadasan nan fa har mutum ɗaya ku eh, ni kadai yanzu zo dinga faɗa shehu tijjani yi mana ko ni da wani mu anan anan ya fito da shi ba anan ya fito wato abin da nake so ma dole sai an yi wato ƴan uwa abin da nake so ƴan uwa musulmi su gane na'am ya za a yi mana mu a shari'a eh. ƴan uwa musulmi muna da kundin alqur'ani malam hmm. malamai na tafsiri suka ce mhm. tafsiri mafi karbuwa wanda za ka yadda da shi kai tsaye mhm. shine tafsirul ƙur'ani bil qur'an mhm. kuma akwai shi ka fassara alƙur'ani da alƙur'ani akwai kuma tafsirul ƙur'ani bil hadith akwai tafsirul ƙur'ani bi aqwali sahaba to kaga waɗannan bi aqwalit tabi'in duk waɗannan nau'o'i ne na tafsiri hmm. wanda shine malamai suka dunkule suke cewa huwa tafsiri bil ma'sur hmm. ka gane hmm. shine tafsiri bil ma'sur to a nan wajen abin da ni nake faɗa a nan wajen abin da eh, eh, eh, <laughs> wato shi ne magaba to yi ƙarasa wato ah, abin da nake faɗa a nan wajen shi ne abin da muka yi muku a nan eh. mun yi tafsirin littattafan shehu ibrahim da littattafan shehu ibrahim an fassara maganarsa da maganarsa ka fassara maganar mutum da maganar mutum kamar yadda na ce muku tafsirin da ya fi kowanne shine tafsirin qur'ani bil qur'an ko mm-hmm. qur'ani ne ka fassara shi da qur'ani mm. to nan wajen ma maganar shehu ibrahim ce muka koma wani waje muka ga magana kuma ta kuma fitowa irin ta da fashin baki da fashin baki hmm. sannan kuma sai muka muku wani abu na ladan gabe aka dauko muqaddami muka dauko muqaddami muka ce me ake nufi da nan yayi bayani sannan waccan fasarar da suke an tabbatar da gwaranci ce to kuma waccan fasarar da suke cewa shi ne an faɗe shi a sama an faɗe shi a sama ba shi bane na biyun ba shi bane na biyun kawai sai wannan shine suruka wa shehu gafara Allah ya kiyaye mu to wannan shine ka washe ku gafara yanzu dai gashi an ce alaikum bi eh, hubbil khatami was'au li dhikrihi furada wa masna inda kasanan inda Allah yake cewa kul inna ma a'izukum bi wahida eh. an taqumu lillahi <laughs> masna wa furada thumma thumma tatafakkaru ta fakkaru ma bi sahibikum min jinna wato ɗaiɗaikunku ku yi tattauna a kansa eh. ku bi ma ku tattauna hmm. da gwargwadon yadda kuka gwargwadon yadda kuka samu saboda haka yan uwa masu albarka a karkashin hmm. wannan gabar muna da sako guda biyu hmm. sakon farko shine wannan magana ta Shehu Ibrahim akan cewa yana yin wasici da a zauna a ringa tattauna akan Shehu Tijjani zama a tattauna akan Shehu Tijjani din nan ya fi dukkanin wuridai mun tabbatar da cewa wannan ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane kuma mun yi godiya kuma mun gode ga 'yan ɗariƙar da suke yaƙi da wannan ma'anar. Eh, ah, wallahi alhamdulillah. Duk da cewa ita shehu yake nufi. Ita shehu yake nufi. Amma su ma sun gamsu ba su yarda ita ba. Saboda haka kuma muka kawo shehunsu na da. Ga wanda ga abin da ya faɗa. Shi wanda yake ya da. Wallahi malam duk wanda Allah ya yi wa albarka da fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yi maka baiwa malam bari bari bari bari sunna wallahi baka da abin da kawai ka gode wallahi ka gode wa Allah ah malam za a zo ahli sunna da wannan harigida ne <laughs> malam ina ahli sunna yanzu ka zo ka ce min ga wani malam tsaya da tuna maka wani abu akwai wata magana da akwai wata magana da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa da yana magana ya sa'ili an mazhabi wa aqidati lamiyya kenan eh yake cewa ruzikal huda man lil hidayati yas'alu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi sai ce la yansani anhu wala ya tabaddalu mm-hmm. la yansani abin da ake nufi da la yansani mm. baya kai komo a cikin aqidarsa mm. mu ahlus sunna ba ma kai komo a cikin aqidar mu ba wani abu da ahlus sunna suka faɗa guda ɗaya mm. suke kai komo a cikinsa in akwai akwai in akwai akwai in babu babu yanzu da muka ce Allah yana da hannu hmm. muka ce eh haka ne hannu ne hakikatan ga aya <laughs> bal ya dahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha mutum yanzu zai fasara da diyarin sannan muka ce ga abin amma <laughs> hannun laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir saboda haka duk yanda ka wa abun suna suna cewa Allah kaza hmm. wallahi zamu zo mu faɗa hmm. shi sa ibn taymiya yake cewa la yansani anhu wala yatabaddalu wannan shi ne aqida wannan gaɓar ta fito tara tara to yawwa masha ta fito fili Allah ya samu da wannan gaɓar a dunkula a minti ɗaya ita ce maganar da yan tijjaniya suke yi idan sun haɗa a maulidin shehu tijjani su ce a dinga tattaunawa a kan tarihin shehu tijjani saboda yana da falala mun ji falala daga littafin jawahir rasail shine tafi dukkanin muridai mun kawo ta yanzu ga ta a cikin tufatul qaibul anfas shehu ya ƙara bayyanar da wannan ma'anar a zahiri guda uku ambatan faya tafi salatul fatima fa tafi salatul ita ma tana cin wurin dai <laughs> tattauna akan shehu tajjid na biyu alaikum bi hubbil khatimi was aula dhikrihi shine wannan magana wasu aula da ke yi kuri ku dinga tattaunawa kuna ambatan shehu tijjani shine wa alaikum bil muhadatha fi sha'anil khatimi wani yana cewa wai menene sha'anin shehu tijjani zikiri da istijfari to idan shi ne kuma alaikum bil istijfari suna ne wato kaga ne suna ma su mai da shehu ibrahim bagwari kuma yanzu in ka faɗa haka zai ce ka abin yanzu yadda suke ɗaukan kansu a suke kifar da mabiya Wata hmm. tunanin su kuwa ma kaza suke a ba ba ba ahlus sunna eh, za su ci gaba da tuwa akwai wani akwai wani yaro fa wanda wanda yake cewa mu ba za a kifar da mu ma muna neman ilimi <laughs> ka gane ta mun ne ba eh yace ba za a kifar da mu ba kana faɗa abubuwa an ce ka bude waje kaza ka ce babu a wajen eh. ka ce babu a wajen wato sai zama mutanen nan suna da ƙarya malam suna da ƙarya mu je abu na gaba wannan ita ce gaba ta farko ta kare eh. saboda haka yan uwa mun gani wannan ko an bace eh. shehu tijjani ya fi dukkanin wurin dai Allah ya sauke Allah ya rawa mu da bata da san zuciya to ga gaba ta biyu ita kuma gaba ta biyu yan uwa masu albarka gaba ce da take takaitacciya duk da yanayin lokacin mu na ga yana ta ja yanzu mun mm. kai kusan goma da rabi malam to abinda wannan gaba ta kuma ta kunsa ne, wata magana malam da ta jima tana yawo daga bakunan wasu daga cikin malaman dariƙa eh. tana ta yawa da bayin Allah hankali wallahi malam sai kaga katan mutum ya zauna ya ce Allah yana yin barna inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya yanzu zamu tattauna wannan bugabar haƙƙi ne sai an soke shi Allah saboda mutane yana barna haka suka ce to wannan bawan Allah da yake faɗa malam shin a raɗin kansa ya ga ya kamata ya raina Allah haka ko wani malami ne ya rubuta a littafinsa eh, suke matsala abin da Eh a shehu ibrahim ya faɗa a cikin jawahir rasa'i ya faɗa a ce Allah yana yin barna hmm. yanzu wanda zai faɗi wannan magana a hakkin Allah me hukuncinsa a shari'a Allah ya riddace ce malam wannan zagin Allah sanya wa Allah duk wani sifa ta tawaya wato ka gane a sifofin Allah ko hmm. duk wata sifa wacce take mara kyau ba a jingina wa Allah ita Ko wace iri Ko wace iri subhanallah wannan shine aqida ahlus sunna malam bari ka ji abin da wani yake ko na burka ji za mu fara kunna ɗalibin to muka kunna ɗalibin sai a kunna shi sai mu kunna malamin nasa ko. kuma Allah ya ba mu wani abu da yake in Allah ya yi barna sai mu mai gyara in Allah ya yi barna sai su mai gyara Allah ya ba mu wani abu eh, in ya yi barna wani abu to Allah ne ya ba su wani abu wanda in shi Allah ya yi barna to sai su masa gyara Masha Allah. Kuma Allah ya ba mu wani abu da yake in Allah ya yi banna shi mai gyara. Ok, na gane, na gane, na gane. Allah in ya yi banna yana yi wani abu da ya gyara shi mu mu gyara. To. Wannan ko Fir'auna ya tabbata wannan magana mala. Wai Allah ya yi wani abu da ya gyara ba mu sai mu gyara. Eh, in yi barna haka fa eh. muna faɗa ne ba don mu maimaita safan ba sai dan saƙon ya isa al'umma su ji sautin da kunnansu su ji ga malami shege ne da alkyabba gashi nan da da ma'aika ga ɗalibai muridai na an kewaye shi amma yana faɗa wa Allah wannan to ka ji ci gaba eh. kai kai kai shi asalin magana ba ta saba ce ta malaminsa ce malam mai Kano ya ce wai Allah in yi barna suna masa gyara kaga yadda ya dafe kai ya ce wai lokacin da malam mai Kano ya faɗa haka Ko wai haka eh abin yayi to ai hauka ne <laughs> in dai mutum sa kalwa kwalwarsa ba zai faɗi wannan magana ba to bari ku ji bari ku ji shi mai kanan me yace to shi mai kanan eh. shi kansa shi mai kanan to ga abin da yake cewa mu magana inda kuma muka zama wani magana na sai mun sa baki mu gyara mu gyara <laughs> inna lillahi malam ya ce abin dariya mu kullum muna gaya muku allah ta baraka wa ta'ala shi ƙur'aninsa amma kuma da mu yake magana dan haka in ya faɗi magana in muka ga da gyara za mu gyara to malam ni zan kaga wannan ai magana ɗalibin cance da yace mai Kano ya gaya musu eh. Allah yana barna in yi barna su su gyara eh. to ni a tunani na malam bari mu ga mujin same shi to kullum ina fassara musu Allah ne ke da alƙur'ani ta amma da mu yayi magana inda kuma muka zama wani na shi sai mun sa baki mu gyara mu gyara don shi yana faɗin sa ne na ganin dama cewa man yuti illa wa rasul eh, Allah ne yake magana ta ganin dama malam kaji yadda ake magana ta rashin ladabi ana magana ta ganin dama a haƙƙin Allah ba ladabi ba mutunci ana nasabta wa Allah sifofi da kalmomi na wulaƙanci ka kaji gumi yana ai nan tana yi wallahi malam gumi zaka yi ba AC ba kuwa ina ne wai ji ne gumi yana tsatsago in dai a bakin irin wayannan mutanen ba zaka ji ana gaya wa Allah irin wannan ji ne gumi yana tsatsago mu in tuwa shi AC tana kai to bari ka ji bari ka ji malam mamaki ni wallahi maganar nan malam na je ta na dawo na kasa bashi ma mafita ko mai wata wata tawili mai kyau na kasa matsayin wannan Abdullahi mai kana fassara muku Allah dai ke da alƙur'ani sa amma da mu yayi magana inda kuma muka ga wani magana shi sai mun sa baki mu ya yana girgi dan shi yana fadin sa ne na ganin dama ya ce wa man illa wa rasul da shi ya gabata mu fara kude wata wa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim bi haka Allah ya bayyana to amma ba haka mu za mu fassara mu shi bai da wannan ba kawai a wani tsaye da abu ya Allah da manzansa eh. to ina waliyan fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to su suna ina su kuma ai su ma sai an sa su a cikin wanda zai wada dan me za ta kai ta da iya Allah da annabi yanzu gyara suka yi shine zai gyara ba ka san shi ba ka kaunan shi ba ka kusantar sa komai kuma sai da kuwa ka da shi ba ka hukuma ba ka mara da shi wa man yuhibbullah Okay, wa man yuhibbullah ai shi kamar ya canje ayan ma eh magana ce ta tsinki amma karshe shi zai faɗi nasa gyara su ba wali ai sai an saka su a cikin tafiyar malam to malam wani abu na tuna abin da na tuna shine ka san a cikin a cikin muka a cikin ta'arifin kudubi a cikin ta'arifin kudubi mm. cewa babu wani abu da zai sadu ga halitta kowane iri ne sa. sai da hukuncin kudubi mm. sai kuɗibi ya hukunta abin hmm. ya yadda da abin ya sadu zuwa ga halitta sannan zai ce ka gane hmm. to shi ne nake so tsaya na karanto wani abu muji ko a nan wajen ne suke wa Allah da gyara yake cewa i'lam ka sani anna haqiqatal qudubaniyati haqiqanin qudubaniya hiya al khilafatul uzma anil haqqi mutlaqan fi jami'il wujudi fi jami'il jumlatan wa tafsila ka ne yake ba wani aikin sa kawai eh yawa girma eh, imana ga Allah mutlakan saki ba kaidi babu mm. komai na Allah akwai halifanci a ciki kenan shine ma'anar mutlakan eh. fi jami'il wujudi cikin dukkanin abin da yake samanne mm. to Allah yana da halifanci su ne kudubai jumlatan a dunkule wa tafsilan da rarrabe mm. sai ce hina ma kana rabbu ilahan mm. kana huwa khalifatan fi tasrifil hukumi yayin da Allah yake a matsayinsa na Allah to shi kuma kudubi shine khalifan Allah wajen sarrafa hukuncin da Allah ya zo da shi a ƙarƙashin wannan gaba. Eh, a ƙarƙashin wannan gaba kaga mm. idan Allah ya turo da hukunci ba zai same mu ba kai tsaye a gani yanzu idan Allah zai kaddara idan za ka yi haihuwa wannan haihuwar da za ku yi sai ta biyo ta ofishin kuɗi sai ta biyo ta ofishin kuɗi cewa malam ana za a iya bashi da ko ba za a iya bashi ba sannan kuɗi zai duba sai ya yi sainin sannan a baka da wannan karkashin wannan gabar to kaga idan a nan wajen a nan wajen idan gyaran yake eh. za su kalla ya ce kai Allah fa wannan Anas din yana taba shehu tijjani kada a bashi danna kaga an masa gyara sai a janye to malam wannan maganar yadda ka faɗi ta nan haka eh wannan ya faɗi ta Aziz Dabbak a cikin mm. Al Ibris eh. eh na Ahmad ibn Mubarak Ad-Dabbak kenan eh. ya hakaito maganganun malamin sa Aziz kamar yadda Aliyu Harazimi ya hakaito maganganun Shehu Tijjani a Jawahirul Ma'ani eh. haka shi ma Ahmad ibn Mubarak Ad-Dabbak ya hakaito maganganun malaminsa Abdulaziz Tabbak isa eh. wa littafin al-Ibris eh. zaka ga shi kansa Shehu uh, Ali Harazimi a cikin Jawahirul Ma'ani yana yawan hakaito yana hakaito maganganun Ibris wa Ibris yana hakaitowa a cikin al-Ibris eh. yayi magana akan cewa shi wannan kuɗi yana da waɗansu ma'aikata a ofishinsa ana cewa da su ahlud diwan ahlud diwan eh eh eh to wannan ahlud diwan din idan Allah ya kaddara abubuwan da za su faru a duniya na tsawon eh. kwana uku ko na wuni sai Allah ya kawo abun ofishinsu sai sun duba sun duba menene zai yiwu da me ba zai yiwu ba to shine wannan za su duba su ga abin da zai yiwu sai su sa hali eh kaga kenan tunda abin da za su canja su canja ah, to kaga tunda abin da za kawo a ofishinka abin da zai yi zaka iya gyara kenan kenan Allah na kuskure eh ah to ai yanda suka dauke shi idan to kaga anan wajen ko sai ce hira ma kana rabbu ilahan kana huwa khalifatan fi tasrifil hukmi wa tanfizihi fi kulli man alaihi uluhiyatullahi ta'ala in Allah Allah ka ne to wannan shine kula da sai ya sanar wannan yau in dai ka samu kuɗi ko to sai da kuɗi biye sai ka samu kuɗi in dai ka samu kuɗi yau sai ce ya ka jima sai ce fala ya silu ka kalli wannan kalmar hmm. fala ya silu ilal haliki hmm. babu wani abu da zai sadu zuwa ga halitta shai'un koyaya yake hmm. kaga shai'un din nan tana nufin komai kankantarsa sai aka ce ka'inan ka'inan makana iyan da ya kai min haƙƙi daga wajen Allah ba zai sadu zuwa ga halitta ba illa bi hukumin qudubi sai ya yi hukunci sai ya yadda sai sai kudubi ya yadda wannan abin ya sadu ya sadu gare ka ma'ana in Allah ya ce abu ya zo same ka saboda haka idan akwai gyara idan akwai gyara na abin ya same ka ko hmm. wallahi shi yake fasara wannan malam malam barka ga to ya mu dan uwa masu albarka kun ji wannan jawabin da bidiyon da muka kunna abdullahi mai kano da ɗalibansa suna cewa allah na yin barna kun ga yadda aka karanto mana daga jawahirul ma'ani ne ko malam wannan maganar wannan daga jawahirul ma'ani cewa kudubai su suke yadda da abin da eh. Allah ya ce yi sai al sun yadda ya ma na faɗi shakon jawahirul ma'ani hmm. a duba a maktabul buhus hmm. wanda take mujalladi na biyu hmm. shafi na ɗari da hamsin da takwas to shi ke wannan mun ji magana al-ibris to wannan maganar ita ma da muka kawo waccan mm. akan cewa an batan shehu tijjani ya fi dukkanin dai. Mm. sannan muka kawo irin ta a cikin tufat wa tayyibul abbas farko mm. ito wannan ta cewa Allah na yin barna wal iyazu billah ita ma gata a cikin jawahir rasail na shehu ibrahim inna lillahi wa inna juz'in sa na daya shafi na 98 wato ka san karshen shafin malam shi ahli sunna baya kwansa sai da zakara juz'i na eh. shafi na 98 wannan masifa da mai kama <laughs> wannan bala'i la la la la malam juz'i na ɗayan nan a nan gurin wannan ya kare musu ba da shi duka na? na awwal ne ko pdf ne suka yanka shi gida uku wallahi wannan a shafi na tamanin ya kare. eh to ai ba shi saboda yanayin lokaci eh saboda yanayin lokaci amma amma hasko mana yi min zoomin a wannan ga littafin malam zai haska hmm. ya yi min zoomin shafi na casa'in da takwas ka sa shi ka yi zoomin eh yawa inda tana fitowa sosai ɗauki sai a sa ba na ka sa a wannan ɗin zai fi abin fadi haɗin kawo kawo zara a haska yan uwa kowa ya gani eh. dara dara ga shi kasan shafi ne shafi na 98 zuwa shafi na 99 shi ma akwai karashin magana a kan take sai ka ɗauki wannan 99 an uwa a yi haƙuri karatun aka sai ya fi daɗi a tafi daki-daki ɗin kada a ga muna slow ba slow ba ne <laughs> yauwa yanzu za ku ga shafin shi ka tura shi jawahir rasail shafi na 98 zuwa shafi na 99 kafin a dora a karmakan lau kana ba mu labarin kudubi wato kaga a nan wajen abin da na karantu? Hmm. shi kudubi wato yana da wani mukami hmm. wanda duk wani abu da zai Allah zai hukunta hmm. kowane irin hukunci ne baya zuwa wajen halitta direct daga Allah kaga anan wajen da Allah subhanahu wata'ala ya tamba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun sai ya ce fa inni qaribun hmm. sai ya ce ujibu da'awata da'i idza da'an hmm. falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudu hmm. kaga Allah subhanahu wata'ala yana ga manzo Allah sallallahu ce idan bayina suka tambaye ka gami da ni mm. to ba kai za su roƙa ba ni za su roƙa ina kusa da su fa inni qarib fa inni qaribun inji Allah inji Allah ina kusa da su sai ce ba wai in na amsa musu sai ya biyo ta wajen ka ka yadda ba a ujibu ujibu da a ni nake ina amsawa ina amsa kiran mai kira da ani idan ya kira ni la ilaha illallah falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashudu eh. wannan aya ce cikin suratul baqara akramakallahu eh. aya ce cikin suratul baqara hmm. take gaya mana wannan to amma a daidai lokacin da su kuma waɗannan mutanen hmm. suka faɗi cewa haƙiƙatul udubaniya ga yadda take khilafatul uzuma an haƙƙi mutlaqan fi jami'il wujudi wujudi jumlatan wa tafsila Allah baya komai eh khilafatul uzma to ai tunda Allah subhanahu wata'ala ya ce babu wani fara yake shirka da shi wajen gudanar da duniyar nan amma su suka ce akwai wallahi a tijjaniya duk wannan abun yake wallahi tallahi suka ce akwai su suna shirka da Allah ai wannan kamar mate su suke taimakawa Allah su suke taimakawa masa yanzu gaba ɗaya nusus da ayoyin alkur'ani da ayoyin hadisi akwai wanda yake taimakawa Allah wai isa wa wai isa zai aikin Allah mala inda a ce akwai wani badaɗayin da yake taimakon Allah wajen gudanarwa da Allah bai karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tunda shi Allah ya aiko hmm. amma da ya gama iyar da saƙon Allah sai Allah ya ce dawo wajena ko kuma ku ci gaba da karɓar saƙon Allah ya karɓe shi tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah ba mu taɓa jin ɗuriyarsa ya dawo wannan duniyar ba amma kaga sufaye sai suka nuna cewa wai yana dawowa ai nuna cewar yana dawo wannan hmm. shine dalilin da yasa suke sassako irin waɗannan abubuwa wato wai mala ni ni abin da kawai ni wani lokaci wai zuwa kwalwa ta je dawo akwai matsala wallahi wai menene laifin a tsaya a dora mutane akan bin sunnar manzo Allah to idan ka dora mutane akan bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. direct hmm. ka gane ko hmm. to su kuma waɗannan maganganun ya za a yi da su a zuba su a shara tunda Allah bai dora maka su ba annabi manzo Allah bai zo maka da su ba to idan ka zuba su a shara eh ka mai da su su dinga kin shehu ibrahim ka mai da su su dinga kin shehu tijjani to kuma an gaya musu makomar wanda ya ki shehu tijjani wuta ce to rashin wayo ne wannan ai ba sa daukan ta shehu abdulkadir wannan yana nufin su makin shehu abdulkadir ne a to ai sun ke sun banci nasu ne mala sai su bar shi su bi na annabi sun keɓanci ya kamata mutane su waye su banci ya kamata ya kamata gaskiya ne ya kamata mutane su waye su fahimci addini to wannan shine zaman da kullum muke yi malam wallahi ba dan komai bane ba zama ake mutanen ba ne wallahi ba cin mutunci ake ta alfarma wani ba mu abin da muke bukata a waye a zo a kalli sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bita yanzu ina amfani kowa ya fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai aka aiko mana kuma shi kadai ne muke cewa la ilaha illallah sai sunansa muhammadur rasulullah wa ma'ana mu bautata wa Allah shi kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne za mu karɓi saƙon Allah a wajensa nan ba wahala duk abin da ba shi ya zo mana da shi ba ko mana ishara da wasu kamar mm. sahabbansa mm. alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin akwai wani da yake cewa wai <laughs> yake cewa wai annabi bai hana ba wannan ba hujja a za mu zo ta annabi ba <laughs> wannan za mu zo ta insha Allah shi ma yan uwa suna yan uwa <laughs> insha Allah akwai wata shubha <laughs> wanda wani babban shehi bisa ga dukkanin girmamawa ya faɗe ta a girmamawa ko wala a babban shehin su ne ai kaga ai dukkanin girmama a babban shehin su ba to ai ba za a abin nan amma dai abin da ya faɗa ai ba daidai bane ba daidai ba ne ba eh ya ce annabi annabi ya hana shine hujja annabi bai yi ba ba hujja ba ma'ana duk abin da ga dama za ka yi eh to shine za mu zo insha Allah wannan matsala ce ta musamman za mu zo mu baje ta bi iznillahi ta'ala Allah ya sa mu dace an saka shafin Mutan sai an nemo shi kenan pdf din ne suka shi gutsara shi suka yana da pdf na biyu kenan ai a ƙasa za ka gan shi hmm. can ƙasa za ka je to yanzu ka ga aka da makan lawo to shi ne fa hmm. akwai wani daga cikinsu yana fassara kudubi yana dan kawo misali ka san me yake kawowa ya ce kamar wutan nefa ce hmm. idan kayan ji ta taho <laughs> kaga mai karfi ke ko kaga ai tana zuwa wajen mu kai tsaye ai ba ta zuwa wajen mu kai tsaye shehu su ne yana ba da wani lazami ya ce sai ta sauka akan transformer hmm. to transformer na ita ce kudubi kaga kenan idan transformer ta lalace ko hmm. to za ga da wuta akan high tension amma transformer bata baku ba hmm. to transformer ita take rarraba wuta sai ku sami ta lami lafiya hmm. to haka hukuncin Allah in ya taho ba kai tsaye yake tahowa ba sai ya je ofishin kuɗi an rage masa karfi da oh. zafinsa sannan sai a karkasa wa al'umma a ba wannan a ba wannan a kaza to yanzu wanda ya faɗi wannan mala ai inda aka yaudari al'umma din kenan hmm. yanzu akwai waɗanda sun yadda duk waɗannan abubuwan shehu tijjani yake raba su oh. to ta yaya wasu ba za su makance su haukace su mai wajen biyayya gare shi ba shi yake ba da komai shi yake ba da komai hmm. shi yake ba da komai Allah ya Allah ka ce shi yasa kwanaki hmm. da aka zo maganan nan wannan wakan nan da aka yi ta wani alulu da ya wani waƙa mm. yake wa zai baka bayan annabi mm. ka gani oh. ai kaga sun taso ya ya ya ya ya ya mm. so suke sai an tabbatar wa da annabi cewa shine mai bayarwa ka gani? sai an tabbatar wa da annabi cewa shine mai bayarwa ba Allah ba oh. to idan aka tabbatar wa da annabi to sai ya gangaro abin sai ya zo kuma wajen shehin ka gani? idan an tabbatar wa da annabi sai ya gangaro kuma ya zo wajen shehin su kuma masha Allah don wa masu albarka ga littafi ya zo kamar da muke kallo wannan shafi ne na 98 a juzu'in farko na littafin jawahirun rasaye har mm. muka lada ko littafin to yawwa ga nan gashi nan yawwa آه، فبهذا تعلم فبهذا تعلم نعم فبهذا تعلم تو ان الله ايه محب نعم ومبغض ايه وولي نعم وعدو وراض ايه وساخط ايه ويفسد ولا يحب الفساد شكرا يتي فبه فبهذا نعم bayan shehu ibrahim ya kawo ce fa inna allaha aduwwul lil kafirin hmm. yace lalle Allah subhanahu wata'ala maki ne ga kafirai ma'ana cewa Allah na yin eh, al'adawa Allah yana kawo yana yin adawa to shike to shine zai kawo maka dani sai ce fa bi hadha saboda wannan magana ta ayan nan ta cikin suratul baqara fa bi hadha ta'lamu zaka san cewa anna allaha lalle Allah subhanahu wata'ala muhibbun hmm. mai soyayya ne ma'ana yana yin so wa mubghidun kuma yana yin ki fushi yana yin fushi wa waliyun hmm. kuma yana yin jibin lamari hmm. yana yana yana tallamarin lamarinka hmm. yana yana soyayya ka kenan waliyun wa adu'un kuma yana yin kiyayya wa rabin kuma yana yadda wa sakhitun mm. kuma yana fushi mm. sai ce wa yufsidu to kuma yana barna ita ce wannan da yake cewa idan Allah ya yi barna ko ita ce wannan kenan ita ce wannan ita ce wannan inda hannun na ta yufsidu wa yufsidu sai ce wa la yuhibbul fasad yana yin barna kuma amma baya son barna akwai bayani a gaban malam akwai bayani sai ce fa'in shahadina ko fi af'alihi ma fi af'ali ma yushbihu fasada fa huwa islahun fi nafsi amri subhanahu zul jalali wal ikram wa in wajadta idan <laughs> <laughs> eh, yake cewa idan kaga cikin ayyukan Allah abin da ya kama da barna tunda ya ce yana yin barna eh tunda ya ce yana yi to fa huwa islahun <laughs> gyara ne fi nafsi al'amri a cikin al'amari a wannan lamarin a wannan lamarin yadda ka ganshi a barna kuma gyara ne dil jalali wal ikram yace wa in wajadta faragan wa in wajadtu faragan hmm. shine shehu bayan ne nan magana sai ke cewa hmm. wa in wajadtu in na samu faragan wata damar ma'ana tunda amsa yake bayarwa idan na samu dama eh. ubayyinu laka bayanan safiyan bi haulillahi wa quwwatihi eh. wassalam sai ya ce wa eh, kenan, shi ne bayan to kaga wannan kenan to kalmar wa yufsidu to inna lillahi ba a jingina wa Allah irin waɗannan munanan inna lillahi lafuza ka gane ko shi yasa ko da shehun nan malam ya jingina wa Allah wai Allah yana barna shi yasa in yi barna sai mai masa gyara to kaga wannan shi da ya ce faɗin sama kaɗai cewa Allah yana yin barna hmm? ka gane faɗinsa kawai da ya ce Allah yana yin barna to wannan ba ƙaramin ta'addanci ba ne ka gane faɗinsa da ya ce Allah yana yin barna to shi ne babban abin da ya fara kawo wana na ta'addanci to kuma da ya tashi barnar tasa kuma da ya tashi kawo wani abu sai ya ce kuma in yi barna wallahi malam ban taba wai mu wai su kuma sai su yi masa gyara fito wannan da nake wannan kalmar da Shau Ibrahim ya gaya manzo Allah ya gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala wallahi wallahi malam ban taba ganin wanda ya gaya Allah ita ba to wannan kalmar malam inda a ce ta fito Allah na yin barna eh ka gane wa yufsidu wala yuhibbul fasad hmm, kuma a lokacin ka gane shafi na takwas jawahirul rasail eh. wanda mu da yan ɗarika tijjaniya ƴaƴa ne malam na halal mm. fitowa za su dinga bayanin irin na abubuwa a ba su iya ba A duk wanda za ga yazo zai bayani to ka ji yana wato ku fito ku yi bayani mana hmm. <laughs> shegi gashi mun kunna shi ya ce Allah na yin barna ga maganan nan a cikin littafin jawahirul rasail na ɗaya shafi na 98 zuwa takwas wa yufsidu gashi dan Allah ku zo ku yi bayanin wannan abar mecece Allah na yin barna tare da haka kuma baya san barnar yace idan muka ga a cikin ayyukan Allah abin da yake kama da barna to kuma islah ne fi nafsil amri yara ne a cikin wannan al'amarin Allah ya cancanta a gaya masa wannan kalmar a cewa yufsidu ba a jingina wa Allah duk wata kalma wacce al-fasad ba a ba a yi ba a yi ba a yi inna Allah la yuhibbul fasad eh. Allah baya son fasin barna ya hmm. za Allah ya ko wani mai mutunci ka kalla ka ce masa mabarnaci ai ka bace shi a to ai yanzu malam baka da ka sa wannan tsohon ba da yake cewa Allah yana barna in yi barna sai mai masa gyara ai sai na ji tsiga jikina ta tashi dan Allah malam dan Allah malam wallahi hankali na ne ina masu hankali ina masu hankali ina masu hankali wallahi sai na ji hankali na ya tashi gaba daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam shi yasa bala'i kala kala shi ta sauka a ƙasa eh bala'i daga wannan sai wannan a gani na zuwa kalla da kyau ga ta a ƙasa Allah na yin ɓarna bara kuma ku ji ta a sauti Allah ya ba mu wani abu da yake in Allah ya yi banna shemul mai gyara. Allah in ya yi banna yana yi wani abu da ya gyara a shemul mai gyara. Salman malami. Wannan za mu shi. Wani mace ko Wace irin masifa ce. <laughs> Allah na yin barna sai su mai gyara ga kuma magana a jawahir rasa'il. na ɗaya shafi na 90 gata gata kuna ina ku fito ku bayani kuma ga magana a bayanin kuɗi sai su daɗe a bayan waɗansu abubuwa su ta raina mutane hankali mm, manyan mutane sun fito suna ta yi wa Allah gatsali suna yi wa Allah saƙo suna raina haƙƙin Allah da na manzo Allah ga maganganun a littattafai ku zo ku gaya wa mutane gaskiya mutane malin su fita daga wannan kurkukun na bata da aka saka su a ciki su koma wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koma su koma yanzu wanda zai ce a kawo da wannan barnar littattafan da aka rubuta wannan barnar a zubar da su a gane cewa bata ne a ciki da raina Allah a komo wa sunnar manzon Allah alkitabu was sunna hmm. a bauta wa Allah bisa fahimtar magabata na kwarai wannan ba gata bane wallahi shine gatan malam wallahi shine gata wannan shine da zama dalilin da zaka yi shi yasa har kullum malam har kan wannan zaka kini wallahi ina na akan wannan shine zaka ki ni an ce Allah yana yin barna a littafi na buɗe gurin lafiya? yanzu na maka laifi laifi ta yanzu malam Anas shi yasa kullun nake faɗa waɗannan mutanen kaunar su miki san su miki. za mu buɗe muna so ne muna so ne gaba ɗaya mu haɗu mu tsira an gane ko muna so ne mu gaba ɗaya mu haɗu mu tsira kuma a daidai lokacin da idan suna ganin tsananin soyayya ce ga shehunansu hmm. to mun fi su ƙaunar shehunansu ta mu rage musu bala'in da za su kara a ranar lahira waɗanda suke kallon mu za su iya fara kira wannan layin da aka saka ta whatsapp amma babu yadda za yi a karama kallawa hmm. bayan Allah su fito suna gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala irin waɗannan kalmomi na wulakanci eh. na sifanta shi da sifofi da suke miya gumuna na mala hmm, ka hada da wannan ya gani take Mm. Yawa. Na ba ma kunna Bluetooth. Bluetooth. in wani ya kwa duk ku kashe bluetooth din in yayi connecting da wani bluetooth din ga layi nan dai a buɗe ne wanda za su kira za su yi kira sound yana yana fita ko to masha Allah ga layi nan da aka dora a sama za a iya yin kira ta shi insha Allah ku kashe duk wani bluetooth na malam ai jawabin daurayewa insha Allah ah na ya kama yau ga shi ne ya hau yanzu ya hau kunna mana ka kashi ya zai hau baka kashi yawa yawa ya hau active to duk wanda zai bugo sai ya bugu wannan shine yan uwa musulmi wannan shine insha Allah karo na farko da insha Allah lokaci bayan lokaci za mu dinga shigowa da babban malamin malam Anas malam Anas Muhammad Idris dan almajiran kai wato za mu dinga shigowa muna dan tattaunawa da waɗannan mas'aloli muna fito da su fili muna buɗe su a littafi muna nuna wa mutane dalla-dalla hmm. filla-filla yadda waɗannan al'amura suke insha Allahu kuma za mu dinga ɗaukan kaɗan-kaɗan hmm. don muna buɗe littafi muna nuna wa al'umma irin waɗannan abubuwa hmm. to daga bisani kuma za mu ba wa mutane dama don idan akwai wani mai ta cewa kowaye ya bugu kada sai bayan mun gama sai bayan an gama ka wasu can bayan fage wani ya je bayan fage ah, yana ta yi a zaune ah, wai ya zo muna mara kila na san abin da yasa shirin ba zai samu shigowa ba yanzu eh. mutane ba su saboda yau aka fara shirin to amma insha Allah shirin zai dore in Allah ya da kuma za mu dinga hmm. fitar da sanarwa za a dinga yi lokaci bayan lokaci muna zuwa muna sanyawa don mutane su ga me abubuwan suke faruwa wato kullum abin da nake jan hankalin al'umma a kai shi ne, wayannan littattafan tabbas galibin waɗanda hmm. ake inkarin wani abu sun yi shi a ɗariƙa hmm. to wallahi suna cikin waɗannan littattafan malam da yawan su da yawa duk wanda kaji an masa inkarin yi wani abu a ɗariƙa hmm. kamar a ce wani Allah ne wani kaza ita ce wallahi suna cikin wannan littattafan suna ciki wani da yawa sai da aka gani a littattafan sannan aka zo aka ɗabbaka hmm. sai da aka gani to amma yanzu sai ake samun wasu suke so su danne na ciki don kada a fitowa da mutane ainihin gaskiyar a ce wannan abun barna ne hmm. sai suka fahimci cewa wannan abin e eh, barna ne amma ya za a yi mu masa mafita <laughs> Hmm. sun yadda barna ne malam sun yadda barna ne amma ya za a mu saman masa mafita hmm. daga barnar ya koma daidai ya za a yi barna ta koma daidai malam ai in aka ce barna barna ce hmm. shi ne wani yake cewa akuya akuya ce ko da ta yi sama gaskiya ne an zatun walau barat akuya din nan akuya ce in ma kaga ta yi sama eh akuya ce ne akuya ce ta ta za ta sauko <laughs> eh. to wallahi malam barnan nan barna ce waɗannan su ɗan antin da ake in ƙarin abubuwan da suke hakikanin yan ɗarikar wallahi su ne hakikanin yan ɗarikar saboda su sun cire tsoro ne su ma waɗanda sun da su cire tsoro sun ce su sun yadda su ma da su ba ka ga wannan wani yaro a nisi da ake ce masa ba mm, mm. ai sai da aka dinga kiransa ana cewa ka daina fitowa kana wannan abu ka daina fada shi kuma an ce ya daina fitowa ya faɗi kaza sai ya fito social media ko sai ce an ce min na daina kaza ni kuma wannan abu shi ne imani da shi kaza da kaza kaza da kaza hmm. har kwanaki wasu hmm. suka ce za su kai shi kara sun ma gwagwada ka gani har wai an zauna wai yana bata musu dari an ja masa kunne shi kuma ya fito ya ce wannan abin da muke faɗa inda su shehu tijjani suna nan da yan mota wallahi sun gode yace su wasa abu ne yace wallahi tallahi ba ku isa ku mu yan kadi ba mm. su suka faɗa mu ma muke faɗa kaga waɗannan su ne na haƙiƙa mu abin da muke kira da shi shine mm. ku zo mu haɗu waɗannan littattafan ba daidai ba ne abin da waɗancan suke faɗa ba daidai ba ne gaba ɗaya mai ta karantar da mutane don su fahimci abin da aka ƙunsa a cikin littattafan nan ɓarna ce ba daidai ba ne waɗanda suka yi littattafan shikenan abin da suka yi in Allah zai yafe musu Allah ya yafe musu wannan shi muke fata Allah ko wanda fa ba za a yafe shi wallahi wallahi Allah ya casa su wallahi bayan sun riga sun rubuta shirka wasu sun hama sun mutu akai da nauyin wasu mutu akai gaskiya ne gaskiya ne wallahi illa iyaka yanzu wannan jawaban da muke yi da sauran malamai Allah ya saka musu da alkhairi kamar muna sauƙaƙa wa waɗanda suka fahimta suka bar wannan batan Eh, su wa'ancan aka rage wa nauyi su aka rage wa nauyi abin da nake faɗa kenan wallahi wallahi su aka rage wa nauyi abin da nake faɗa kenan a bisa yaqini na a yanzu malam mm. da shehu ibrahim zai dawo duniya wallahi godiyar da zai mun ba zai yi wa wasu tijjana mun ita ba wallahi hakan wallahi tana a ce ga alkanau ai Ya eh, rungun alkanau ya ru ah! a bala eh idan idan ya ga alkanawi ai zai ce ka alkanawi ka taimake ni mutane nawa ka abin nan ya runguma malam lawa goya goya ka zai afa a ni ya goya <laughs> saboda murna saboda ka rike mai nauyi da bala'i wallahi azim malam duk wanda ya mutu yana cewa kowa Allah ne sai an rubuta muku mashi wallahi sai an rubuta musu shi ya dora su a shi ya dora su a kai wallahi yanzu wannan da ya mutu yana cewa Allah na yin barna ga malamin sa ne ya rubuta ta a littafi tashi yi mana yanzu an ce ambaton shehu tijjani ya fi zikirai wurdai ya fi eh. istighfari ya fi ya fi salati ya fi hailala in ka kaddara ma wuridan tijjani ake nufi ya ambaton shehu tijjani zai fi salati ina ya ambaton shehu tijjani zai fi hailala yanzu musulmi ne yake jiran a ce da shi wannan magana ba ka take ba a ah, to ai malam wannan yana daga cikin dalilin da yasa sai da suka ji haka sai suka yi kokarin ya zame mu kawar da hankalin mutane daga kan wannan koma wani abin da ba. saboda san wato logon mm. mutum yaran nan guda biyu ne mm. logo na farko mm. idan sun ji ka karanta abu daidai suka ga abin ya samu shiga ga al'umma sai su wofintar da hankalin al'umma su ce ba haka shehu yake nufi ba oh. su canja wa shehu ma'ana si mata ko da wani babban shehi ko da wannan irin fasara ko da wani babban shehi yayi irin wannan fasara wallahi sai ba haka yake nufi ba kaga sun kare ta shehi kaga sun kare ta shehi yanzu kaga akwai wani abu da ya faru mm. a shafin sarki zaki mm. wato akwai wannan yaron Junaidu na Bauchi wata rana Malam Musa Asadu Sunna yana karatu mm. sai ya kawo wani baiti na Shehu Tijjani Shehu Ibrahim kai yake cewa wa inna hududi lil anami sa'adatu falam yashqa yawman falam yashqa yawman marra'ani wa khaddiya diwani kenan yace lalle hududi rubutun hannuna mm. shau a Malam Musa Asadu suna ya fassara hududi rubutun hannuna mm, mm, sai shi na din da ya ga al'umma a ƙasa a kwamin suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi rubutun hannu ba ya gaba shiga aljanna kaza da kaza sai hankalinsa ya tashi sai ya bugo waya sai yake so ya wautar da hankalin mutane sai ya ce wai kuɗuɗi ɗin nan ba rubutun hannunsa ake nufi ba suka kama musu da malam Musa ba <laughs> ba rubutun hannu ake ake nufi ba yace ah, to me ake nufi sai ya ce wai tsare tsarensa saboda haka yau Ibrahim yana da tsare-tsare na yadda zaka bautata wa Allah kaza da kaza idan ka bi tsare-tsarensa zaka shiga aljanna kaga yayi kwana ko <laughs> sai aka ce masa to kayi karya. Eh. ga malamin Shehu Dahir Bauchi gashi nan kuna gari ɗaya malamin ka ne hmm. ya ya fassara sai aka ɗauko sai aka sanya hmm. Shehu Dahir Bauchi da kansa ana ja masa yace ana ja wa inna ya yace ga wata kuma lalle rubutun hannuna na karatu ya fita ko eh. to kaga shi ya karyata sa yana da rai ya karyata shi mm. sannan kuma ya zo yana so ya hotar da hankalin mutane mm, to duk galibin sa aka shi ne jawabi na na karshe mm, to abu na biyu wannan abu na farko kenan abu na biyu sai su zo idan suka ga abin da ka faɗa ba ta inda za ka kama ga ma'anar abin sai su koma maganar larabci wasali an yi wa wasali ƙasa an yi wa wasali sama an yi wa kaza hmm. to wannan a maganar larabci malam wallahi na rantse da Allah hmm. babu wani malamin su da aka haifa hmm. wanda bai taba kuskurewa a larabci ba babu shi tun daga kan shehu ibrahim ko idan ana maganar luga sun ce shehu ibrahim karshe ne ko to wallahi shi kansa an sa muryarsa kurakurai ga su nan rututu hmm. lalai na ga kayi karatu ma akai amma rufa to kaga wannan abun nan ba ma san a dinga tabo wannan abun ku zo mu haɗu da ku ba maganar na rufe ake ba ku zo mu haɗu mu ceci shehunan nan naku mu dan rage ba mu cece su ba kai mu rage musu raɗaɗin bala'in da da abun nan abun nan saboda Allah ya ce yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah sai ce wa min auzarin ladina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun su ɗauki nauyin dakon laifin da suka yi cikakku sai aka ce wa min auzarin ladina yudilluna da kuma laifukan waɗanda aka ɓatar to kaga yanzu idan ka ɓatar da mutum miliyan suna tutiya mu miliyan kaza ne idan ka rage masa dubu ɗari biyar ka rage mai nauyi <laughs> ka rage masa nauyi wallahi wallahi wannan shine Allah ya samu dace malam sai kai bayani a ƙarshe a ƙarshe abin da nake so na yadda shi na sako zuwa ga yan uwa hmm. shine duk wanda ya saurari mu daga farawa zuwa yanzu ba wata kalma ta zagi a ba zagi a mutum mutum za ka yi zagi ko aibatawa zuwa ga wani daga cikin shehinai ko wani daga cikin malamai illa iyaka mun faɗi magana wadda take saɓo ce kaucewa ce daga tafarkin Allah hmm. an ce ga wani bawan Allah mutum ne amma ambatansa ya kowar dai mun kunna bidiyo an saurara mun kawo gurin a littafi mun nuna mm. mun tabbatar da cewa wannan abun kuskure ne ba daidai bane mm. abu na biyu mun kunna bidiyo mun kawo a littafi malamai suna cewa Allah na yin barna mm. Allah na yin barna wanda wannan keta alfarma Allah ne wannan kowa ya gamsu cewa kuskure ne ba daidai bane kuma gashi a littafi ashe idan ya zamana a cikin ɗariƙa kakwai irin wannan barnar za a fito karara a zagi Allah a gaya masa wannan bakan magana ashe tunatarwa ce gare ka akan cewa ka zama mai taka tsantsan a cikin wannan tafiyar da kake gaskiya ne tunda magana ce da ka ta gagara su fito su biya ni take nufi ba su iya an nasabta wa Allah barna mm. a cikin jawahir salakwain da kuma yace ayyukan Allah kamar suke yi da wasa eh haka ne to idan ya kasance Allah tabaraka wa nafal abasa menene in ya kasance ana wa Allah tabaraka wa irin wannan abu mm, tushbihul abasa ya kamata ko kanka faɗa kace, ce yanzu in ka mutu ka tarar da Allah da wayannan abubuwan ina ce makomaka wayannan da suke wannan nasihar suna faɗakar da kai suna nusar da kai ba kiyayya suke gare ka ba wallahi soyayya ce jin kai ne tausayi ne abin da nake da yaƙini a kansa shine in ka mutu kana bin sunnar manzon Allah ka tsira wallahi kuma duk wanda kake bi ba annabi ba ka tsira ba kuma wannan wannan hakikar da ka faɗa malam ko su ma sun yarda da ita to me yasa ba wanda ba wani musulmi da yake musa wannan to a dawo a rike ta hakikatan mana wallahi ba wani musulmi da yake musu da wannan karka yadda ka je wa Allah da wannan aqidin karka yadda ka mutu ka je wa Allah da wa'annan miyagun aqidin wallahi su ma masu aqida ta kansu suke Allah Allah ne ya san abin da na rantse da Allah in ka mutu ka je wa Allah da wa'annan akirin da suke cikin littafin nan da ire sa na rantse da Allah shehin masu ya guje ka ah. yadda shaitan zai guji gashi nan gashi nan malam Allah yake cewa iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim asbab! wa na allazina taba'u law anna lana karratan Allah ya samu to a nan wajen yan uwa za mu muka zo ƙarshen wannan zama hmm. wanda a dan an dan samu dan wasu tangardodi haka hmm. mutane a dan yi hakuri zama ne na farko hmm. kuma insha Allah za mu dinga zuwa lokaci bayan lokaci kuma za mu dinga sanarwa kafin zaman za mu sanar sannan kuma insha Allah za mu buɗe waya idan akwai wani wanda yake da ta cewa kuma ta cewar za mu buɗe kofa a buɗe kaga yau ba a samu wasu ce ta ce a wannan ba wataƙila sai bayan an yi wasu za su gani to mun buɗe kofa ko na wannan ne eh, ko na wannan akan wannan hmm. muka zo eh, bidiyo na gaba wanda za mu tattauna to idan na baya kake da ta cewa to rike hujjojinka rubuto su kawo littafin ka zo ka bugo za mu baka lokaci ka baje bayaninka kowa ya gani a duniya live idan kana da gaskiya wallahi sai mu karba hmm. idan baka da gaskiya kuma da Allah kai ma ka yi kokari ka karba hmm. ka bar wannan barnar da kake kai fatan mu cewa mu gudu tare hmm. mu tsira